Eh, wani gini ne da ya amsa ka'idodi akwai wuraren ban haya wani gefen yi wa dabbobi allura akwai salanga akwai shatunan ruwa domin daidaita matsalar da ke kamari kina ana iya shayar da dabbobi masu saye masu da kowa zai kasance cikin walwala ya zama wurin natsuwa ko kuma ta fannin bukatun ruwa. Ya za iya kimanta yawan dabbobi da wannan wurin zai ɗauka. Girman idan aka kula da kyau ta fuskar kananan dabbobi ana iya samun dubu biyu, dubu uku har ma zuwa dubu hudu na dabbobi idan har ana kulawa da kyau. Shin ko wannan kasuwar za ta iya janyo hankulan makwabta na Chad da na Najeriya da suke sayan dabbobi daga nan Nijar? Exactement c'est ça le but. Hakika wannan ne burin kamar yadda na gaya muku shiri ne na shiya ana son ya zama wani shiri na dunkulewa dukkan abubuwan da muke yi za su iya samun goyon bayan sauran shirye-shirye bisa musanya ta fasaha. mu ma muna da dabbobi Nijar ƙasa ce ta kiwo sosai kuma a nan ne ake samun nau'in bisashe na asili su kasance ƙananan dabbobi ko maiya gaskiya mu a shirye muke ga sauran ƙasashe makwabta domin su sayi dabbobi wajen mu kofar mu a buɗe take kuma sun sani tuni daga subdu na sadu da wasu mutanen najeriya da suka zo sayan dabbobi gaskiya mun yi musanya tare da su sun ce akwai wasu ƙasashe da ke zuwa misali guda a nan akwai 'yan chadi akwai 'yan nijar mutane suna iyar zuwa nan wuri ne na musanya domin mun ce nan ne cibiyar dunkulewa Wani bambanci ne ga wannan kasuwar da sauran kasuwanni? Sabuwar kasuwa ce da aka buɗe mun buƙaci haɗa wannan lokaci na sallar layya wanda lokaci ne da ake buƙatar raguna sosai. Mun ce bari mu haɗa meka wannan kasuwa a ofishin magajin gari ta yadda baje kolin dabbobi da ake kira bele ta yadda za a bada ƙwarin gwiwa ga dukkan masu harkar busashe mu sai da, Mun yi mamaki mun yi tsamanin adifa raƙuma ne da saura kori amma mun yi mamakin ganin raguna da suka fi ma na yamai.